This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rahotanni daga jihar Adamawan Najeriya na nuni da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a tashin bom da ya auku a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yola fadar gwamnatin jihar na karuwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kawo 'yan gudun hijira a jihar. lamarin da gwamnan jihar ke cewa akwai abin dubawa alhaji sa'adu bello shugaban hukumar agajin gaggawa a shirya ya yi wa wakilinmu ibrahim abdulaziz yola ƙarin haske dangane da lamarin zuwa yanzu dai mutane bakwai suka aka identify ne sosai wadda suka rasu sakamakon wannan abin da ya faru. To kamar wanda suke asibiti kuma fa mana suke asibiti a yanzu. An kai mutane ashirin cikin asibiti amma sha uku ne yanzu suka rage an sallame mutane bakwai. Ya shafi jami'an mu guda hudu ma'aikatan da suke aiki tare da ni a nan uku daga cikinsu sun dawo gida an sallame su kuma muna kokari mu ga za mu wuce da su abuja allah yarda saboda su samu kyakkyawan kula shi ɗaya kuma na yanzu na ana mashi x-ray ya samu mummunan yanka da kuma na cin targadewa ya yi kokari a ba mu sani ba a hannun shi na dama so far abin da ke tafi kenan su hudu abin ya shafe su uku an discharging din su a asibiti Ɗaya yana nan a asibiti to ko wani mataki aka dauka ganin cewa ana ci gaba da kawo 'yan gudun hijira a yanzu mataki da yanzu an kara karfafa tsaro a wannan wurin brigade commander ya kara mana sojoji police commissioner shi ma ya kara yawan yan sanda a wannan sansani da kuma dukkan sansanonin da muke da su a cikin yola sannan mun kara sa surveillance sannan kuma su mutane da muke suke tare da mu a cikin wayannan sansanoni mun sake jan hankalin su da cewa duk wanda suka ganshi suna tsammanin ba su yarda da shi ba ba su yarda da movement din shi ba ko ɗaya daga cikin su ne IDP ne ko da ma ba IDP ba ne a kokari a sanar da jami'ai da suke aiki da tare da su wayannan sansanoni da wuri saboda dauki mataki ba sai abu ya lalace ba. Lamarin da yana ma faruwa ne idan da gwamnan jihar Adamawa Sinita Muhammad Bindo Maru Jibrilla ke halartar taron gwamnatin Arewa a Kaduna. wanda hakan ne ma sa gwamnatin yin kira na bincike game da wannan tashin bom kana kuma da tsananta binciken yan gudun hijiran da ake kawa a yanzu. Abdulaziz daga Yola. a halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin arewacin najeriya ta yi allah wadare da harin bom din da aka kai a sansanin 'yan gudun hijiran da ke arewacin kasar tare kuma da jinjina wa gwamnatin tarayyar najeriya da jami'an tsaro bisa yunkurin da suke yi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a arewa maso gabashin kasar shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya gwamnan jihar borno kashim shatima shine ya karanta sanarwar bayan taro na gwamnonin da suka gudana a garin kaduna the forum condemned This afternoon's bomb blast that occurred in Yola, Adamawa State is the IDP scam which led to the loss of innocent lives. Consequently, the forum called on the federal government to provide intervention funds for assisting the affected victims, as well as those affected by plot in all the northern states. ya ce kungiyar ta yi wadarai da bom ɗin da ya tashi a sansanin 'yan gudun hijira da ke yolan jihar adamawa sannan ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta tallafa waɗanda abin ya shafa the forum appreciates the efforts of security agencies for the continued onslaught of insurgents and terrorists in the northeast in the same vein the federal government was called upon to recruit more security personnel to enhance their capacity to cope with various security challenges. Ya ce kungiyar ta jinjina wa jami'an tsaro game da jajircewa kan murkushe tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sannan ta yi kira ga gwamnatin tarayya ta ɗauki ƙarin jami'an tsaro domin fuskantar irin ƙalubalen da ke fuskantar tsaro a arewacin Najeriya. The forum agreed to set up a committee of attorney generals of the northern states to look into the criminal justice system, taking into cognizance the current security challenges so as to proper strict punishments to crimes such as cattle rustling, kidnapping, terrorism, rape, and domestic violence. Gwamna Kashim Shattiman jihar Borno ya ce kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma ta yanke shawarar kafa kwamitin manyan lauyoyin jihohi na arewacin Najeriya, wato Anthony Generals na jihohi don duba tsarin shari'a game da manyan laifuffuka ta la'akari da yanayin ƙalubalen tsaro da fidda hukunce-hukunce kan satar shanu, satar mutane, ta'addanci, fyaɗe da rikice-rikice. To kome ƙungiyar za ta yi game da masana'antun yankin? After exhaustive deliberations, the forum noted the need to resuscitate KTL to operate in line with international best practices. Gwamna Kashim Shattima ya ce kungiyar ta amince ta farfado da masakar arewa domin gogayya da tsarin sa'o'inta na duniya. Rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna. Jami'an ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane 700 ne suka rasu waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin daga kayan gine-gine ya rubto kan rufin masallacin Ka'aba da ke birnin Makka. hotunan da aka rika yayatawa ta hanyoyin sadawar zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguzai a inda injin ya rubto ana dai aikin ƙara faɗin harabar masallacin ne lokacin da hadarin ya auku wani ma'aikaci a masallacin muhammad tahir ya shaida murya amurka cewa rashin kyan yanayi ne ya haddasa faɗowar injin ɗin ginin ɗin ya ce ruwan sama da aka rika tafkawa da iska mai ƙarfi ya sa babban injin ginin gocewa ya faɗa tsakiyar masallacin ka'aban tahir ya ce mahajjata a cikin masallacin sun je umra ne da ake kewaya ɗakin ka'aba da ke tsakiyar masallacin wuri mafi tsarki a addinin musulunci kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka tana gargaɗin amurkawa da ke ƙasar chad su fice daga ƙasar yayin da ta gargaɗi amurkawan kada kuma su kai shiga ƙasar ma'aikata harkokin wajen amurka ta fitar da sanarwar ne jiya juma'a ta ce ta ba ma'aikatan ofishinta da ba su aikin gaggawa da waɗanda ke ƙarƙashin su su fice daga ƙasar ta kuma ce ofishin jakadancinta da ke chadi zai gudanar da ayyuka kalilan ne kawai sanarwar ta gargaɗi amurkawa da ke chadi su kare kansu daga fadawa hannu masu aikata miyagun ayyuka su rika kyakkyawan kula yayin da suke shiga kasuwanni ko wuraren cin abinci ko wuraren sai da barasa ko kuma wuraren ibada ma'aikatar harkokin wajen amurka dai ta ce babu wata barazana ta musamman kan amurkawa a chadi sai dai ta ce akwai kungiyoyin ta'adda masu tsatsauran ra'ayi a yankin kamar boko haram da kuma alkaida da ke kasashen arewa maso yammacin afirka da suka lashe takobin kai wa kasashen yammaci da kuma cibiyoyin su hari kuma suna iya tsallakawa kan iyaka a cikin sauki. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce akwai kuma barazanar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa a wannan yankin shugaban amurka barack obama ya ce amurka za ta tsugunar da akalla 'yan gudun hijira daga ƙasar siriya dubu goma jiya juma'a kuma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya yi ƙarin haske kan matakan da amurka za ta ɗauka na tantance 'yan gudun hijiran da zai iya ɗaukar watanni goma sha takwas zuwa shekaru biyu ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce mai yiwuwa ne waɗanda ake kyautata zaton ba izinin shiga amurka cikin shekara mai zuwa za su kasance daga cikin jerin sunayen 'yan gudun hijira 18,000 da ke hannun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya jami'in ya ce matakan za su hada da tambayoyi da jami'an hukumar tsaron cikin gidan amurka za su gudana a sansanin 'yan gudun hijiran ana kuma yi wa 'yan gudun hijiran da ake niyyar ba mafaka cikakken bincike da 'yan jami'an tsaron ma'aikatu daban-daban na amurka suke gudanarwa da ya hada da gwajin lafiyar su domin tantance ko suna dauke da wata cutar da za ta iya kasancewa da hadari ga al'umma. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. bas uban yan banza bas mai kata uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zan kiɗa ta can ka bas uban tana ta gudu mai kata yana ta ya ta ji ya ciki shi wani mai kasa da sai ya kamu. Ya sa ‘yan ƙananan bandi wai su je su yi kwace kawai su kawo kuɗi. haka akwai lahira uban To amma zai sha wannan gumbari <laughs> ya kuwa. Ai dama tun da na ji ka kana sila kwanko, mm. sila kwanko tun tun <laughs> harkon mako <laughs> dama na san za ka ɗauko wai kin dawa ne na ce bari Eh, da shigo da wakar boss mai kaca. Ai masu saurare su ce Halima muna jin Ibrahim shi kadai ce to yau ma dai Halima ta yi tattaki. Hmm. Ta ɓace ba. Hmm. Eh gaskiya na ɓata. Haka ne to a Halima kin ce gaishe gaishen fa da yawa. To akwai dai yan gaishe gaishe Malam Iro. To mun karkara kunna eh, mu. Akwai yan gaishe gaishe Malam hmm. Iro da warin harko ka san a wannan mako da ya kare. mun samu bakuncin malamai manya-manyan malamai ba Haka, daga najeriya daga najeriya kuma mm. shugaban tawaga ne dr khalid abubakar aliyu babban magatakardar jama'atun nasarar islam yawa mm, to akwai kuma sheikh abdullahi balalau na kungiyar izala ta kasar najeriya sai sheikh ibrahim dahiru usman bauchi yawa wanda ya ce mm. unguwarku ɗaya <laughs> wannan zance haka yake eh, yauwa akwai mm. kuma shek yasin garba mai sikeli da shek aminu inuwa muhammad da kuma shek abubakar duk waɗanda muke miƙawa gaiso wannan hili na abari ya huce kuma muke musu godiya saboda ziyarar da suka kawo mana kawo mana to halima ga malamai sun zo kuma gashi kuma mun shigo da wakar boss mai kaca a to amma su ma ai baka ji sun ce suna sauraron a bari ya huce ba har na ce la suka ce sosai ma kuwa haka mm. mhm. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga narba mai saida da mangwara da lemu a bani zumbude wajen 'yan ciyawa da watan tana na lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga sarkin hilanin dogon dutse lamidu Ahmadu mamman dangi da fata yana nan lahiya da kuma wata gaisuwa zuwa ga magaji dangi a togon dogon dutse da fatan duk suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga aliyu kan giwa na yarabo dinga tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto da fata yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga shi kanshi alhaji yarabo dingan da fatan yana nan lahiya da iyalan shi hajiya lami wadda ake kira baba da hajiya maimuna mama da kuma hajiya attini da fatan duk suna nan lahiya. Ah. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga rukayya rabu dinga da mai gidanta abdulrahman ibrahim da kuma 'ya'yansu fatima da aisha a unguwar gwiwa low cost a sokoto da fatan suna nan lahiya da sauran 'yan uwanta dr hadiza da maryam ga kuma wata gaiso wannan hili na abari ya huce zuwa ga ibrahim mai sudur da mamman lopeti da hajiya rabi a bashe mai restoran mgc da kuma maina mai goro dukansu a magarya ki tare da watan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Maina Mai Goro, shugaban fada a bari ya huce, haka kuma muna taya shi murnar nadin da aka yi ma ɗan shi Umaru a matsayin sabon mai gari na ara sabuwa da fatan duk suna nan lahiya. To Halima a gaba sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Abdullahi kafa ba takalmi wanda ya ce akwai akwai sarauta da da ba shi amma ana tsammani sai a cikin watan Disamba ne. Amma sai an sa mishi takalma. <laughs> ko kada je wajen sarauta a gaishe ba eh, takalmi a kamar shi ba sarauta zan tsaya in ce lallai kawahu nan su zama akwai takalma kawahu da takalma <laughs> haka ne ga mun gaisa zuwa ga alhaji garba aliyu jalam wato dan buram din jalam tare da wato aminin sa alhaji muhammad sabo turakin giyaɗe sai almustapha haji sufi hasken matasa kofar idi a yakubu tare da gambo barau a fatis kuma tare da yalansa sai bukar balla na garin maiduguri kin ji babarbare kenan sai gaisuwar duk buba bukoyin wannan bahulatani nina. <laughs> buba eh, dan mun gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindo wato baban gida na unguwar karofin madaki abocin yakubu tare da aminansa alhaji hassan mai waya kan giwa sai nasiru yunusa garko mai bulu tare da isuhun diyala paki da fatan kunanan lafiya haka kuma mana mika dan mun gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin tare da iyalansa a garin nan wato na magamar gumau da ke jihar bauchi da fatan kunanan lafiya. to Allah ubangiji ji kan silame kwanko na maradi amin wallahi mm. amin haka Allah ya bashi hikima da basira amma ya dauke abin shi kuma wallahi haka ne fa duniyar kenan yau mu ne gobe ba mu ba sosai Allah wace tsara ba haka taho mana da <laughs> ani ina ni yanzu <laughs> mm. magana santi baki na gum saboda me saboda kin gobza <laughs> kenan a saboda ina dai ta sa duk an tattara mata santin da nayi ta mm. take in ba ta lamba Ibrahim ce ai ba ni da lamba shi daga eh, daga na sa abinci in buga ta ce um da ita da fatiga ga na babbayyan mm, mu mm. da Allah ba su lamba Ibrahim gaishe shi za su yi nace ce a ina dalili nace sam saboda haka ni da yanzu labarin santi akwai da wani santi da aka yi wani irin santi a Sokoto mm. shaida ta ruƙayya ya rabu ga amma baki na gum <laughs> wanda ya san wanda ya ban iya faɗi <laughs> to da walakin kenan wai gora miya a a ni dai amma yanzu da amma kin san da zan yi magana da su ne da zan ce musu su kwanta da hankalinsu Eh, dalili shine eh. irin waɗanda kike tafka cikin nan masu sun riga sun isa wallahi <laughs> ashe santan america daban na niger daban da gaske eh, <laughs> da gaske So? <laughs> ni da kaina na ce eh lallai ah. daga yau in dai wannan bakin ya san kunya na taba baki labarin na taba baki labarin wani abin da Ahmed Kwalam ya tabka a oh, Nijar ko oh, a Yamai. Wata kaza mai laushi da kuka ci. laushi. <laughs> Kana magana kaza mai laushi wannan mm, liman mato mm. mai shayin aljanu. Mai aljanu. Takanas ya zo gida ce in gaishe ka kuma in ce maka mm. wai in mun gaishe shi sai mu ce wai mai shayin aljanu na da mu ce a'a ya horhodo shayin aljanu yana nan ya horhodo yanzu har ya na da. <laughs> In gaya maka kenan yanzu a kawai a rika cewa liman mata mai shayin aljanu. Ya kawo miki shayin aljanu ne. Ya so ya kawo amma zan yi tahiya washe garin na mm. ce mishi sai na dawo da na dawo kuma Allah bai nufa mun sake haduwa ba haka yanda na gan shi dai mm. alamun lallai shayin aljanu ya horwado to mm. gaskiya to in dai Allah ya kai mu dai yamai. za mu je mu sha shayin aljanu. Eh amma dai in ka je nya mai dai azan ta addu'a dai su in na sama ko da yake takarda suke sa ana rubuta musu rubuta in <laughs> ce. Ba batun mantuwa kenan. Sai in harari yara in ce kai ba batun mantuwa kenan idan dai ba wannan takarda ta bace ba ibrahim in ka je wallahi yadda ka yi miya kuka a nan mm. a ƙasar ga ta mm, <laughs> in ka je gida mm, aka kaɗa maka ta gida ko ina dai ko najeriya ko <laughs> niger in ka sha miya kuka za ka ji kunnenka na wani ram ram ram wani murmushin da baka taɓa yi ba za ka ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ga yanzu dai zan ce musu ba ba sai sun kawo takardar magashi dai magana dai ta fara fitowa kenan dai dai dai ka san ana so mutum in ka faɗi na wani kai ma naka in yayi sai ka faɗi santikam mm. ina ga eh, alhamdulillah eh, eh alhamdulillah mm. ina ana cika buhu da shi da anya bai buhu biyar ko takwas ba <laughs> <laughs> buhu kuma kilo ɗari ɗari <laughs> <laughs> saboda haka na'am sa wato duk lokacin da majalisa ta zo ta taru a nan ofis sosai mm, kamar da rana dab da azhar din nan lokacin majalisa ta haɗu <laughs> hantsiya dubulu da yi ga sarfi ga ga maryam ga malam ira ga ke shiru ana <laughs> ana labarai ga mahmud ga mm. ladan ga kowa da kowa dai wallahi kuwa amma kin san kin san wato ana ana da ce sarfilo ana ba shi ciyaman ana ce masa shugaba ne amma kuma ainihin in dai batun santi ake yi a cikin wabin nan zan iya jera miki su bana wai ta dinki ke san ke taki da kyat taki ta musamman ce da banci barin maka da horon san ni or mm. category ne yawa <laughs> to in aka ce za a zubo su haka akwai mm. dai ɗayan da yana jin kunya karin faɗe shi ne kuma Abdulaziz ne ɗana ne Abdulaziz Adile Toro yawa to <laughs> kin gan aka ce an ba shi shugabancin majalisa da yan santi kin san wanda zai bayan sa Mahmud Lalo <laughs> Mahmud yana ma magana kai yana <laughs> dai tuna cool and the gang a ke shiru kawai ai wannan ai wannan karami ne kawai Ibrahim Jarmai sai kuma Abubakar Ibrahim Jarmai me ya ci ne shekaran jiya mm. Mm, potato chips shine ina zaune kasan teburi na kusa da mm. majalisar ne <laughs> da yasa a baki sai ce yanzu wannan wannan potato chip din yanzu wani injin ne yake yin shi dan siri siri haka ake yanka dankali ake yanka dankali siri siri haka kamar reza <laughs> yau <laughs> sai na ji Maryam Dauda na dariya na ce me aka yi ne tace ai wani ne ya santi da na ce to yadda na ji siri siri na Ibrahim Jarmai ne kin tuna akwai lokacin da aka zo muna zaune a majalisa da yake kusa da bakin akwai wata taga wurin babba Eh. muna zaune a wurin aka zo ana bikin nunin jiragen sama suna wucewa ta sama ana ta leƙawa ke sa a cikin majalisa akwai wanda ya zo da ya fara fito abinci sai ya ce jiragen nan ta sama suke wuce ko ta ƙasa <laughs> ibrahim <laughs> jiragen sama ne ba yake eh, tambaya cewa wai jiragen nan ta sama ne ko ta ƙasa suke shigewa yana da gaskiya ai irin irin rurin da suke yi ne yayi yawa mutum ai dole <laughs> to alima za mu dakata a nan sai makon gobe da allah ubangiji ya kai mu Allah ya kai mu da rai da lahiya. Nan sun mamin masu sauraro a madadin. Halima Jumrau. Ibrahim Alfa ke cewa a kasance da mu a makon mai zuwa. kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Wani sabon bincike ya nuna cewa mutanen da ke zaune kusa da madatsun ruwa a kasashen Afirka yankin hamada suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro so har hudu fiye da sauran al'umma. Binciken ya kuma yi gargaɗi cewa mai yiwuwa ne a samu ƙarin dubun dubatan mutanen da za su kamu da zazzabin cizon sauro a yankin da ke shirin ƙara giggina madatsun ruwa. Binciken da aka gudanar baya gwada kimanin madatsun ruwa 1,270 da ake da su a halin yanzu da adadin waɗanda ke kamuwa da zazzabin cizon sauro. An lura cewa sama da mutane miliyan ɗaya a ƙasashen Afirka yankin hamada ne za su kamu da zazzabin cizon sauro bana sabili da suna zaune kusa da madatsun ruwa. madatsun ruwa suna tara ruwan da baya gudu wanda kuma ke haddasa hayayyafa sauro binciken ya bayyana cewa madatsun ruwa suna da mahimmanci ga gwamnatoci da ke kokarin bunƙasa ƙasa sai dai kuma mutane da ke zaune kusa da su suna ɗanɗana kuɗa su inda wannan ci gaban yake cusa su cikin wahala da kuma yiwuwar rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cututtuka jami'an ƙasar saudiya sun ce akalla mutane 107 su ne suka rasu waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin daga kayan gini ya rufta kan rufin masallacin ka'aba da ke birnin maka hotunan da aka rika yayatawa a hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguza inda injin ya rufto ana dai aikin ƙara faɗin harabar masallacin ne a lokacin da wannan haɗari ya auku da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.